sirrina. Haba malam ya da haka? Tabbas ko kina koda kina cikin damuwa, kyanki baya koyuwa. Da a ce na san abin da ke damun ka, tabbas da na yi maka magani. Sai da kai ne shiga cikin zuciyata. Na amince da soyayyarka. Bir kana ina ina son ganin ka. Ki haƙuri. Na ji ne wannan harka. Me ke shirin faruwa da ni? Zuciyata kake da kuma abin da zai wahal da ni dan Allah. da yawa ba ha yayye wallahi kife si na kosan jin kalla masayin da kuka inna lillahi wa inna ilaihi assalamu alaikum jama'a kamar yadda dai kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da malam hudu jarumi a masana'antar arewa comedians ni masoyin ku ne kuma masoyana ne haka ne yawa wannan shahararren fim din namu mai suna sirrin kyau alhamdulillah mun gama kuma ni abin da nake godiya mu Allah shine abun farin ciki ne a ce ni ne mutum na farko da na faro series tun daga episode 1 zuwa episode 20 kuma na yi shi mutane suka gamsu kuma muka gama shi yawa kowa ya ji daɗi kowa na jin daɗi happy ending muka yi muka gama shi ni ne wanda muka fara yi a kacalla investment wannan abu farin ciki ne wa'ansu ba su isa su yi ba haka ne ba su isa su yi ba ka ta jan fim ba shi ba ne ka yi abu mai kyau mutane su tabbatar ka yi abu mai kyau ka ƙaro sabuwan da ya fi wannan shi ne abu ko ba ka bane kusi ba dubi ka ce mun haka ne kaga ji tsoro ka ce haka ne haka ne yawwa to a yanzu haka mun kawo muku wani sabon shiri duk da cewa akwai shirye-shiryen da muke ta kawo muku mun kawo muku wani sabon shiri mai suna sirri na ne gobe misalin karfe takwas za a sake shi kai tsaye a YouTube channel dina ku zo mu kalle shi da sa insha Allah za ku ji daɗin shi ainihin ma jin daɗi tun ma da ake tunani sannan kuma <laughs> an ci ina baki ko ba baki ba ne mun san me me ke tafiya ne a duniya shi yasa ku ga muna yin haka ba wai mun rike fim daya mu ce mu tai mu tai yau in kun jira da sirrin kyau wallahi din ma mun zagi za ku fara yi na rantsi Allah din ma mun zagi za ku dama na shi lokacin da na kibu lokacin da fuska kun gane to yanzu aka fa za mu sake shi gobe alhamis karfe 8 na dare misali karfe 8 na dare waye zai iya magana a cikin wanda bai da tsoro gane na to assalamu alaikum jama'a lala wallahi na ban dariya kun riga kun san comedian ne sannan kuma um, ku yi hakuri shi kuri master ne kun abu ɗaya ne kowa akwai yanayin hanyoyin da yake bi domin ya tallata abubuwan shi sannan kuma akwai maganar gaskiya idan aka yi abu yadda yake a script a gama shi ba wai saboda kana samun viewers ba ko wani abu ka ce wai ka rike fim za ka yi ta jan shi a a burin mu shine mu nishadantar da ku sannan mu ajiye muku a yadda abin ya kamata to abinda malam hudu mazaje ne kenan yayi amma kuma ku sani fa kwakwalwa kullum tana fa aiki fa sannan kwanya tana ja kai na ja akwai idiyoyi da yawa mu sana'ar mu kenan lokacin da kuke tafiya ofis wasu za su tafi kasuwa mu lokacin muna zaune muna tunanin me za mu kawo muku saboda ku kalla ku ji daɗi wannan aikin mu ne kowa akan aikin shi mai ake cewa eh, gwani ne yawa to mu akan aikin mu nan muna hana kanmu bacci sannan muna bata kwana da kwanaki muna tunani a kafin mu fara abu to shi yasa idan muka zo muka yi abu za ku kun yaba kun yaba sai kuma idan ya zo ya faru sai malam hudu sai ya zo ya fara guri kamar yadda aka saba ni ne na farko shi ne na farko kun gane ai to malam hudu kai da ni ne wanda na fara kuma na kai karshe eh to kai to ka san me yake ban dariya ah. yadda kake cicciga ka ka amma ni ne bara bara bara faɗi musu wani sirri da ba sani ba eh. mu producers ne ka tsalla investment producers ne yau mu Allah ya bamu bai wani baiwa wanda ban ce bai bamu an ba amma mu Allah ya bamu baiwan jama'a suna bibiyan shafukan mu sosai kuma musu mu saboda abin da yasa mu muna son masoyan mu dan haka suke son mu ko ba ka bane eh. muna son masoyan mu dan haka suke son mu eh, to abin da muke son ku sani shine eh. wa'an suna cewa mun yi kaza mun yi film kaza mun yi film kaza mun yi film kaza mun yi film kaza kunne na zai eh to zai ke ne ma to ai kana yi da karfi ni eh. yanzu suna jin nawa wasu mutane suna faɗi cewa mun yi fim kaza mun yi fim kaza mun yi fim kaza abin da muke nufi da wannan fim din da muka yi mu producers ne yau kai mai kallo idan kana son a maka fim a rainan maka channel ɗinka zuwa ga ka ce mana dan Allah fitar da investment muna son ku mana episode kaza episode daya a daga ba mu episode daya ba daga episode biyu uku hudu biyar har 13 episode kai har season biyu idan kuka ce mana mu muku za mu faɗi muku ya kuɗin yake za mu muku za mu muku promoting ɗin shi da channel ku kun gani misali akwai fina-finan mu da yawa wanda za ku ga muna tallata muku misali mu ce hawayen zuci hawayen zuci kowa ya san cewa fim ɗin yayi kuma kun san cewa lokacin da muka fara daura episode 1 2 episode 2 aka fara biyan channel ɗin da muka daura da izinin Allah da buɗe channel ɗin da fara biyan ta kwana tara ko ko wannan abin ai waye taɓa yi arewa babu to wannan mu haka nake yi mun riga mun yi record din duka mun kullun daukar record record record muke yi mun gani to eh, sirri na ne gobe karfe 8 zai ba mu mutane ba mai ku zo yau ku kalla mun gode mun ne ko ba wai mu zuwa ta ce mama sirri na sirrina. Haba malam ya da haka? Tabbas ko kina koda kina cikin damuwa, kyanki baya boyuwa. Da a ce na san abin da ke damun ka, tabbas da na yi maka magani. Sai da kai ne shiga cikin zuciyata. Na amince da soyayyarka. Bir kana ina ina son ganin ka. Ki haƙuri, na ji ne wannan harka. Me ke shirin faruwa da ni? Zuciyata kake da kuma abin da zai wahal da ni don Allah. da yawa fa ha wallahi kike sai na kosa in je in kalla matsayin da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gida na. wannan wayan sirri na ne wata ruwan za ta zama ba rabanki kuma mai ruƙayya ce idan ta tashi bacci ki bata diyeta yadda baba ya zo wannan bidiyon wai a garin yaya kika bari ya kalla mun turo miki na bata umarni nan da kwana uku ta fito da miji na shiga uku wai me yasa ke baki da hankali ne ta fito da miji zan mata aure salamu alaikum wa ana sallama da rikayya ki je ki ce bata ta nan Ga jinan ki ce bata nan yarinya karama ne ta ringa miki wai ƙarya ba kyau la umma ni ba buri na in yi aure buri na umma in yi karatu in zama likita in taimaka ma mata yan uwana ni kuma buri na shine in ga na yi aure sai kana neman kokarin ka taimaki yarinya sai ta ringa nuna ma ita iya yi in ka duba kanta ba komai a ciki to wallahi na rantse maka da Allah ka tabbata duk ranar da ka aure ni sai na yi maka yankan rago ni ce ajalinka to ba bara ki ji dan ubanki baki zaki canja mana ra'ayi ba to na rantse da Allah babu wanda ya isa ya tursasa ni akan abin da ban yi niyya ba ya kamata ka kira gida damuwa ki bi zaɓin da iyayenki suka miki domin shine mun fita a gare ki ba ki fitar a matsayin miji ban samu ba ba ki da wani saurin uzuri mijin da na haɗa ki aure da shi ya zo ki tashi ki je waje ya ganki ki ganshi a'a